wa ashadu an la ilaha illallah wa da hula sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu tsaha yau za mu tashi aya ta saba'in da hudu inna hudu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا نعم kafin nan wajen akwai wata 'yan tambaya guda ɗaya wani yana cewa allah ya ƙara wa malam ilimi da basira a akarmakan lawo wani musiba ne ke samun al'umma da ke tauye mutu wani musiba ne ke samun al'umman da ke tauye hudu to ina ganin wannan mun daɗe muna yin bayani a kan shi amma zai iya yiwa wanda ya wannan tambaya wato ila bai taɓa jin bayaninmu dangane da wannan al'amari ba shi ya sanya ya wannan tambaya yana son ƙarin bayani saka tambayar da ya yi cewa wani musiba ne ke samun al'umman da ke tauye hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa akan wannan wanda baya bukatar wani ƙarin bayani mai tsawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa akan wannan hadisin da annabi yake cewa khamsun izabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna abubuwa guda biyar wanda in an jarabe ku da shi to ina neman tsarin Allah kada ku riski wayannan abubuwa manzon Allah ya nuna yana neman tsari da Allah kada al'ummansa su riski wayannan abubuwa guda biyar to daga cikin abubuwa guda biyar wanda manzon Allah ya gaya mana cewa yana neman tsarin Allah kan mu riske su sai ke cewa wa matan kusul mikiyala wal mizan illa ukizu bisinin wa shiddatul mu'una wa jawri sultan alaihim cewa mutane ba su taba tauye a suke ba su taba tauye mudu ba da skeli face an kama su da fari wa shiddatul mu'una da tsananin dawainiya wa jawri sultan alaihim da zaluncin shugabanni a gare su kaga ashe idan al'umma suna tauye sketa suna tauye mudu suna tauye skeli ana kama su da fari zai zama to za a samu tsananin fari a cikin wannan al'umma din da kuma tsananin ɗawainiya ya zama to wannan al'umma suna samun kuɗi amma ɗawainiya ya ma kuɗin yawa a ba mutum albashi sai ainihin ɗawainiya ya cinye albashin har da ƙari mutum ɗan kasuwa ne yana samun riba sai ya rasa mai yake yi da kuɗin yana samun kuɗi za a ce haraji yana samun kuɗi za a ce ya biya kuɗin gida kuɗin ruwa eh, kuɗin makaranta ga rashin lafiya rashin lafiya ma sai ka biya an gane wannan aiki sai ka ga ɗawainiya ya yi yawa ta kowane ɓangare to irin wannan yana faruwa ne idan al'umma suna tauye mudu suna tauye keli sai Allah ya sanya su samu kuɗi amma kuɗin nan ba zai musu tasiri ba da kuma zaluncin shugaba a gare su tun da dai su ma suna zaluntar na ƙasa da su suna tauye mudu suna tauye keli kaga ai tauye mudu da tauye keli mai tauye wannan mudun da keli yana zaluntar na ƙasa da shi kenan to su ma sai Allah ya jarabe su da zalincin shugabanni a gare su sai ka ga a talakawa sun zaɓi shugabanni suna tsammanin cewa za su samu adalci a wajen wa'annan shugabannin sai al'amari ya juye sai talakawa su ta zage-zage mun zaɓi shugabawa ne mun ɗauka cewa zai mana adalci ga shi ya zalunce mu to sun manta cewa su ma ba a wajen kasuwancinsu suna tauye mudu sun manta cewa a wajen karantarwansu suna tauye mudu ba sa karantarwa yadda ya kamata ba sa ba ilimi haƙƙinsa to saboda wannan dalili sai Allah ta'ala sai ya jarabe su da ainihin menene zalincin shugabanni a gare su kenan daga cikin abin da ke kawo zalincin shugabanni akwai tauye mudu da tauye skeli in dai za mu ringa tauye mudu da tauye skeli ko da mun zaɓi shugabannin da muke tunanin za su yi mana adalci Allah ta'ala sai ya jarabe mu da shugabannin sai al'amari ya juye sai mu ce mun yi tsammani shugaba wani adali ne shi amma gashi mun zaɓe shi yana zaluntar mu shi ma gashi shugaban yana tauye mana mudu to kun wannan shi abin da hadisin ya gaya mana idan muka fahimci wannan hadisin da kyau to kusan za mu zauna lafiya ba za mu ringa cewa in Allah ya yarda shekara mai zuwa tunda shugaban nan bai mana adalci ba to lallai mu ma za mu zo mu zaɓo wani shugaba ai za mu yi maganinka tunda mun zaɓe ka kaki mana adalci za mu yi maganinka sai a je a ƙara zaɓen wani amma fa ana nan ana tauye mudu ana nan ana tauye sikeli ba a daina ba amma kuma ana so a samu shugaba na gari to wannan ya yi kama da wuya mafarki ne wannan kamar yadda wani mawaki ke cewa tarjun na jata wa lamta suluk masalika ha inna safina na Talata Jiri Alal al kana fatan kana fatan ka samu tsira alhali baka shiga hanyar tsiran ba to ka sani jirgin ruwa baya gudana akan busasshen ƙasa. an fahimci wannan aiki in kana fatar ka samu shugaba na gari ka daina zaluntar na ƙasa da kai saboda Allah ta'ala ya ce wa kazalika nuwalli ba'da na ba'da bima kanu yaktubun haka muke shugabantar da wasu sashen azzalumai akan sashi saboda abin da suke aikatawa ashe karamin azzalumi idan ya zalunci na ƙasa da shi sai Allah ya jarabe shi da babban azzalumi wanda shi ma zai zo ya ganne shi Allah ya ba mu ikon gyarawa to Allah ta'ala cikin alkur'ani a wannan sura Allah yana cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman lalle yanda lamarin yake duk wanda ya je wa sa yana mai babban laifi in an ce mujrim laifi mai girman gaske wanda ya cancanci a yi azaba ga mai laifin lallai duk wanda ya je ma ubangijinsa yana mujrimi fa inna lahu jahannam lalle yana da jahannama la yamutu fiha wala la yahya ba zai mutu a cikin jahannama ba kuma ba zai rayu a cikin wutar jahannama ba idan ya shiga wannan wuta ba mutuwa ba rayuwa zai fuskanci azaba na har abada to shin wannan magana su wane ne suke faɗin wannan magana wasu malaman tafsiri sun ce wa'annan masu sihirin su ne suka koma suna yin nasiha ga fir'auna cewa inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama da alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu may yati rabbahu mujriman lallai mun yi imani da ubangijinmu suke gaya wa fir'auna gafira da na kata yana dan ya gafarta mana kurakuranmu wa ma akrasana alayhi min da abin da abinda kai fir'auna ka tilasta mana na sihiri muna roƙon Allah ya gafarta mana saboda sihiri ka kafirci ne wallahu khairun wa abqa Allah shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzarwa innahu may ya'ti rabbahu mujriman sai suka ci gaba da yin wa'azi cewa lallai duk wanda ya je wajen ubangijinsa yana mai aikata babban laifi babban ta'asa fa inna lahu jahannama to lallai yana da jahannama la ya mutu fiha wa la yahya baya mutuwa a ciki ko baya rayuwa kenan duk mutumin da ya mutu yana yin zunubi babba kamar shirka idan ya mutu ya shiga jahannama shi da fita daga jahannama har abada innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimina min ansar hangari lalle masu sihiri sun nuna wa fir'auna cewa wannan aiki da suke yi na na sihiri kafirci ne sun kira wannan aiki ijram sun kira mai sihiri mujriman don su nuna cewa fa sihiri zunubi ne mai girma idan mutum ya mutu yana sihiri ya mutu yana bokanci bai tuwa ba ko da zai shekara hamsin yana gina masallatai ya shekara hamsin yana haɗa ainihin bohol mutane suna shan ruwa ya shekara hamsin yana taimakon talakawa da marayu ya shekara hamsin yana taimakon matan da mazajen suka mutu yana yin hidima ga addinin musulunci yana ɗaukar nauyin malaman sunna wajen gudanar da harkar addini in dai ya mutu yana tsafi in ya mutu yana ƙungiyar asiri to lallai fa yana da jahannama kuma idan ya shiga wannan wutan jahannama la ya mutu fiha wala la ya haya ba zai mutu a cikinta ba ko ba zai rayu a cikinta ba an fahimci wannan aiki to kaga ashe kenan ba karamin laifi bane wannan sihirin na'am ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا دون يجي وجن الله ينا مؤمني قد عمل الصالحات alhali ya aikata aiki mai kyau ya bar tsafi ya bar shirka ya bar bokanci fa ika lahum darajatul ula to lalle waɗannan suna da daraja na kololuwa shine aljanna Allah ya samu a cikin sa na'am jannatu adin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha وذلك جزاء من tazakka eh an ce fa ulaika lahum darajatul ula to wa'annan suna da daraja na kololuwa menene wannan daraja na kololuwa jannatu adnin tajri min tahtiha al anha shine aljannan zama wanda koramu wanda koramu suna gudana karkashin su halidina fiha suna masu dawwama a cikin wutan jahannama an jannatu adinin ta jirimin tahtiha al-anhar aljannar zama wanda koramu ke gudana ƙarƙashinsu, su khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ayyukansa ya tsarkake zuciyarsa daga shirka da bid'a da miyagun al'adu da munanan fahimta ya tsaya ya fahimci musulunci fahimta mai kyau wanda babu gurbata a cikinsa an gane wannan aiki to duk wannan gaba daya wasu malaman tafsiri suna ganin wato bayani ne daga wa'annan masu sihirin wa'annan masu sihirin da suka fahimci gaskiya nan take sai Allah ya tusa musu ilhama sai suka zamanto manyan malamai kafin ka hankara sai ga masu sihiri sun zamanto manya-manyan malamai sun zama salafawa sai wa'azi suke ta yi an gane yayi suna ta wa'azi a kan tauhidi alhali a da can manya-manyan bokaye ne amma yanzu gashi Allah ya fahimtar da su gaskiya sun koma sun yi riko da tauhidi gashi ne yanzu fa masu sihiri a gaban fir'auna babu tsoron fir'auna suna gaya masa gaskiya an gano wannan aiki kaga wannan shine abdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil ja'ir biyayyen jihadi shine fadin kalma na gaskiya a wajen shugaba karkatacce kaga fir'auna azzalimi ne shi karkatacce ne shi amma ga wayannan masu sihiri yanzu da suka fahimci gaskiya a gaban fir'auna sun zo suna gaya masa gaskiya ba sa jin tsoron kowa sai Allah ba sa jin tsoron mutuwa ko abin da ya kama da wannan an fahimci wannan aiki to kaga wannan ya halatta ka je wajen shugaba a zalibi karkatacce ka gaya masa gaskiya kai da shi inda wayannan mutane ga su ga shugaba ba wai suna kan mumbari bane suna kan mumbari a Kaduna shugaba yana Abuja an fahimta ai wannan ya bambanta da kana kan mumbari a kaduna shugaba yana abuja a wannan sun je asalin fadar fir'auna ne suka shiga inda fir'auna yake suka zo suka gaya masa gaskiya wanda a da can fir'auna ne ma ya yi ya ɗauke su ne don su ja da su ja da annabi musa to amma lokacin da aka koma tsakanin su da annabi Musa sai gaskiya ta bayyana da gaskiya ta bayyana sai masu sihiri suka gane cewa ba su din nan fa suna kan batani annabi Musa shi ke kan gaskiya nan take ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai suka musulunta an gane wannan aiki sai suka musulunta suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun ya ce mun yi imani da ubangijin talikai ubangijin musa da harun haka shi ma annabi musa a gaban fir'auna ya fito ya masa wa'azi ya gaya masa gaskiya akwai bambanci tsakanin ka hau kan mumbari kai ta an tayo kalmomi masu zafi ga shugaba da kuma a ce ga ka ga shugaba kana gaya masa gaskiya akwai bambanci sai za ce abdalul jihad kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi faɗin kalma na gaskiya a wajen shugaba karkatacce an gane wannan ai to wannan kenan to kun ga anan wajen za ku fahimci wani hikima annabi musa ya je ya yi wa'azi zuwa ga fir'auna kuma fir'auna ya saurari wannan wa'azin amma fir'auna ya karyata wannan wa'azi da aka yi to annabi musa alaihi salam menene ya sanya annabi musa bai ta zagin fir'auna ba a wurare sai dai idan ya gamu da fir'auna ka da gaba yake masa nasiha saboda ba shi daga cikin usulubi na wa'azi kana suka mutum bayan ana so za ka soki shugaba ga ka gashi ka gaya masa gaskiya an gane wannan ko in ma ka je fadan shi ko kuma wani abu ya haɗa ku ga ka gashi yadda za ka iya gaya masa gaskiya gaskiyar na yin amfani shi an gane wannan ko to sannan kuma kun ga auna a nan wajen yana da wani irin ƙarfi yana da ƙarfin sojoji yana da ƙarfin makamai da sauransu to annabi musa bai ji tsoron wannan sojoji ko wannan makamai ya gaya mai gaskiya ba amma me yasa annabi Musa bai dauki makami ya yaki Fir'auna ba hmm? duk wannan da a wanda annabi Musa ke yi bai taba tunanin ya dauki makami ya yaki Fir'auna ba sai dai kawai alaƙan shi da Fir'auna shine wa'azi me yasa ai a ka'ida shugaba idan yayi ridda ko shugaba in ya zama to kafiri wato ya halatta a mai kuruji ko saboda hadisin ubada bin sami radiyallahu an da yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa da'a fil usri wal yusr wal manshad wal makar wa ala asaratin alaina wa ala an la nunazi al'amra ahlahu ala illa an tarau kufran bawahan inda kun min Allah fihi burhan wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nabshati llahi law mata la'in ubada bin samid yana cewa mun yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'a akan ji da biyayya ga shugaba fil usri wal yusr a cikin kunci da kuma sauƙi, wal manshad wal makra cikin nishaɗi da kuma ki in shugaba ya bamu umarni mu bi wa ala asaratin alaina sannan kuma ko da kan babakere ne ko da shugaba ya yi babakere a kanmu ya mamaye ainihin mulki daga shi sai 'ya'yan shi ya mamaye dukiyan gwamnati daga shi sai danginsa shi ne wa ala alaina ko da shugaba ya yi babakere da dukiyan al'umma ya yi babakere da mulki daga shi sai danginsa daga shi sai kabilansa annabi ya ce mu ji mu yi biyayya kada mu ce za mu ɗauki makami wa ala Allah nunazi al'amra ahlahu kuma cewa kada mu yi jayayya ga al'amarin shugabanci ga wanda ya dace da shugabanci in dai wannan shugaba ne wanda an masa biyayya an masa mubaya'a ko da shugaban nan fasiki ne shi ko da shugaban nan azzalimi ne shi ko da shugaban nan ya yi kere, kada mu ce za mu yi jayayya ga shugabancinsa ala sai manzan Allah ya ce illa an taro kufuran bawahan sai dai in kun ga kafirci baro-baro kafirci ya fito baro-baro shugaban gashi nan ya yi ridda a fili a lokacin yana halatta yi yana halatta a lokacin a ɗauki makami a ce za a cire shugaban a ɗaura shugaban da ya dace shine ma'ana wa ala menene illa an taro kufran bawahan sai dai in kun ga kafirci baro baro inda na inda kun mina lahi fihi burhan wanda kafircin kuna da hujja baro baro daga wajen Allah cewa lalle wannan shugaban yayi ridda ba wai jita jita ba kafircin ya fito baro baro kafircin kuma illa an tarau sai in kun gani in wani ne ya gaya muku babu wani tabbas kawai jita-jita ne kada ku yi aiki da jita-jita an gane wannan aiki ba wai kana kan mumbari ne wani ya zo ya kera maka a'a kafircin ka gan shi baro-baro kuma kana da hujja a wajen Allah cewa lalle shugaban nan yayi ridda kuma wa ala an naqula bil haqq aina ma kunna kuma lallai mu gaya mu shugabanni gaskiya duk inda muke la shafin lahi law kada mu ji tsoron zargin mai zargi wajen faɗin gaskiya ga shugaba kun gane wannan aiki yanzu fir'auna yaya mai matsayinsa shugaba ne ɗan kama karya kuma kazini ne shi shin yana halatta ainihin musulmi su zauna ƙarƙashinsa yana halatta eh? an ce shugaban yi rinta a cire shi fir'auna ba to me kamata a yi mai eh a ƙa'ida me kamata a yi wa fir'auna a cire shi ko ko kana tsoron fir'auna ne to daga ana ta kwana kwana ya yi rinta. fir'auna kafiri ne ma'asalin shi to a ƙa'ida ya kamata ne a cire shi a sanya shugaba musulmi in son samu a sanya adali wanda zai yi wa talakawa adalci su ji daɗi an gane wannan ko amma sai ya zama tun annabi musa alaihi salam bai taɓa tunanin daukan makami ya ce zai kibar da fir'auna ba menene dalili saboda shugaba idan ya yi rida, ko kuma shugaba ya zama kafiri dole ne a cire shi a sanya wani a madadinsa amma idan an ce za a cire shi a sanya wani a madadinsa za a zubar da jinin da bai da iyaka kuma sannan shugaban ya ninninka su masu cire shi din karfi shugaban ya ninninka masu cire shi din karfi ta inda in sun ce za su cire shi ila zai karar da su gaba daya an gane to a irin wannan tun da dai shugaban na da wani irin karfi na fitan hankali to yanzu me ya kamata a yi sai talakawa su yi haƙuri a nan shi ne ake zama ƙarƙashin shugaba kafiri a yi zama haƙuri da shi shi sanya lokacin da bani isra'il annabi musa ya zo musu din ya ga irin zalincin da fir'auna ke musu da irin danniyan da ke yi annabi musa ya gaya musu cewa allah ya turo shi ne domin ya zo ya cece su daga zalincin fir'auna da ba ai bani isra'il sun gaya ma annabi musa wata magana wanda ke nuna su fa sun gaji da zama karkashin mulkin fir'auna kuma kamar suna so ne fa annabi musa ya ba da dama a yi fito na fito da fir'auna Dan suna cewa na min kabali an ta'atiyana wa min ba'adi ma jitana ya kai musa an cutar da mu tun kafin ka zo mana fir'auna ya daɗe yana cutar da mu yana kashe yaran mu maza ya yanka su ya rayar da mata shin wannan karamin zalunci ne bayan gashi ma yana bautar da su uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu tun kafin ka zo mana tun kafin a haife ka sannan bayan ka zo mana gashi fir'auna ya ci gaba da cutar da mu ya musa haka za mu zauna mu ci gaba da haƙuri da zaluncin wannan azalimi ɗan kama karya wannan shi ne tambayar da suke ma annabi musa annabi musa mai ce musu ala bukun an yi hulika a duwakum ku yi haƙuri muna fata nan gaba tabbas ubangijinku zai hallakar da maƙiyinku wa yastaklifakum fil ard muna fata ubangiji nan gaba zai ba ku shugabancin wannan ƙasa din an gane ba kuna ganin fir'auna da wannan karfin ba wane ne ya ba shi wannan karfin wane ne ya ba shi wannan mulki to Allah yana iya kwace mulkin duk sanda ya ga dama ana fata ubangiji nan gaba ya halakar da makiyanku ya shugabantar da ku a doron kasa fa yanzu ra kaifa amalun sai ya duba ya ga ku kuma ya za ku yi ko kuma nan gaban an ba ku mulki sai a ga za ku yi adalcin an fahimci wannan aiki to kaga wannan shine abin da annabi Musa ya gaya musu a wata aya annabi Musa ya ce musu ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ya ku bani Isra'il ku yi hakuri zalincin fir'auna ba za mu iya kusar da shi da takobi ba in muka ɗauki takobi to takobin zai ƙara yanka mu an gane wannan aiki saboda akwai zaluncin da in ka ɗauki takobi takobin sai koma kanka to fir'auna yana da ƙarfi mai na wuce gona da iri wanda ba za mu iya ja da shi ba kamar a ce musulmin china ne su ce za su ɗauki makami su yaƙi shugabannin china su tabbatar da musulunci a china a irin halin da ake ciki yanzu ya kuke gani ko musulmin india su ce za su ɗauki mataki a kan gwamnatin indiya gwamnati ce mai bautan sanuwa gwamnati wanda ba ta yarda akwai allah ba an zalima an gane wannan aiki sai musulmi su ce za su ɗauki mataki mai kuke ganin zai faru za a ƙara da musulmi idan ya zama to kafirai ƙarfinsu ya yi yawa to me ya kamata musulmi su yi sai su yi amfani da nasihan da annabi musa yau bani isra'il ista'inu billahi wasu innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin ku yi hakuri wannan kasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa amma kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah kun gano wajen annabi Musa bai ɗauki makami ba mai annabi Musa ya ta yi yana ta da'awa kuma Allah ta'ala yana ta tsara annabi Musa da bani Isra'il daga sharrin Fir'auna shi ma wannan wani mu'jiza ne da Allah ya ba annabi Musa ga karfin Fir'auna annabi Musa na ta yin wa'azi amma Fir'auna ya kasa daukar mataki a kansa an fahimci wannan ai to kaga da wannan mun fahimci ba kowane lokaci takobi ke yin tasiri ba wani lokaci idan takobi bai yi tasiri ba to akwai addu'a an gane kamar maganan alhassan albasari Allah ya masa rahama da yake cewa ilam afakalla ka sani Allah ya baka lafiya anna jawrar anna jawrar muluk ni'matun min ni'amillahi ta'ala lalle zalincin sarakuna wani irin azaba ne daga cikin azaban Allah ta'ala wa ni'amullah la tuttaka bisu azaban Allah ba a tare shi da takobi karka ne muka ce to azaban Allah nan da yake mana bari mu ɗauki makami don mu kifar da wayannan shugabanni kaza wa inna ma tuttaka wa tuttadfa bi du'a'i wa tauba wal inaba wal ikla an zunub ana tunkule wannan zunubai ne ana tunkule wannan wannan zalunci ne kuma bi du'a ana tunkule wannan zalunci da addu'a wal tauba da tuba wal inaba da mayar da al'amari ga Allah wal ikla an zunub da kirantuwa daga zunubi akwai sanda takobi ba zai amfani ba amma tuba zai amfani akwai sanda takobi ba zai amfani ba istighfari komawa zuwa ga Allah kirantuwa daga zunubi ta ce duk wanda ya san yana laifi kaza ya tuba ga Allah mu dage da istighfari mu dage da mayar da al'amari ga Allah Allah shi ya halicci wannan azzalimin Allah ta'ala shi zai mana maganin sa an gane wannan kai ko da Allah bai yi maganin shi da takobi ba sai Allah ya saukar da wani nau'i na azaba wanda Allah zai gama da shi an gane wannan ko to shine anan wajen gashi nan cewa wa mai ya yi muminan kan amilar salihati fa ula'ika lahumud darajatul ula jannatu adinin tajri min tahtiha al-anharu na fi hawa, zalika da jazaa'u man tazakka haka nan wajen fir'auna anan wajen karfin shi ya wuce annabi Musa su ce za su yi amfani da makami da me aka halakar da shi an halakar da shi da ruwa haka annabi Musa bai yi yaƙi ba bani Isra'il ba su yi yaƙi ba Allah cewa ya kawai annabi Musa ya kwashe bani Isra'il da dare ya gudu da su zuwa waje kaza ina fatan gano wannan a wajen ba yakin da aka yi ka kwashi mutanenka ka gudu da su tun da dai an buga an buga an ce don Allah ya yi haƙuri ya sake su eh, an arsil maƙiya bani Isra'il wala ta azibu an ji ina ka bi ayatin min rabbik Don Allah ka fiti bani Isra'il ka daina azabtar da su shi ke na makawai. ga hujjoji mun zo da shi daga ubangijinka ka ce wasalamu alamani taba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya kuma in na hiya ilaina lalle an mana wahayin ja na musa annal azaba alaman kazzaba wata walla lalle azaban allah ya tabbata ga wanda ya karyata kuma ya mai ya juya baya wannan magana muna gaya ma gaskiya ne in dai ka kiyarta ka saki bani isra'il ka kiyarta ka bar shirka to azaba ya tabbata ga wanda ya ju'a ya karyata dokokin Allah kuma ya juya baya kenan Allah zai maka azaba ko da ba mu iya yakan ka ba ka fi karfin mu to akwai azaban Allah an gane wannan ko na'am ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى to لمن تفسيري tafsiri دوال نمبر يا نم wannan bayanan الله شدنا Inna innahu man ya'ti rabbahu mujriman zuwa karshe aka ce duk maganan Allah ne subhanahu wata'ala ba maganan masu sihiri bane walaqad auhayna ila Musa haqiqa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa alayhi salam an asri bi ibadi cewa ka tafiyar dare da bayina ka bari sai fir'auna da fadawansa sun sun yi bacci ka kwashi bani isra'il da dare ka gudu da su ka yi tafiyar dare da su kaga nan ma guduwa za a yi in ka gane shi a gudu me ya faru kenan an fi karfin musulmi kenan ana kaiwa matakin da musulmi suna da rauni kafirai suna da karfi an gane ko a lokacin me ya kamata musulmi su yi nan sai musulmi su yi hijira inda ya zama to kafirci ya ninninka musulmi ya zama to in an ce za a ɗauki wani mataki za a iya ƙarar da musulmi a nan sai musulmi su ba a hankali la yukallifu Allahu lawo illa ha kada musulmi su ce za su yi amfani da caji da zafin kai sun suka yi amfani da wannan caji da zafin kai sai a ƙarar da su kamar irin abubuwan da ke faruwa yanzu a duniya za ka ga musulmi a ƙasashen kafirai idan ya zama to kafiran suna zaluntar musulmai suna takura musu sai a samu wasu malamai masu karancin ilimi da fahimtar addini sai su ba da fatawa cewa tun da an zalunce mu dole ne mu nemi hakkinmu dole ne a shirya yin jihadi sai ka ga sun je sun nemi kwalba an zuba ainihin fesar a ciki a sanya wani abu a ciki sai a kunna ashana sai a sake shi sai ya zan bomb da wannan bomb din za a yaki manya-manyan shugabanni irin America da Russia ina fasan gano wannan sai a ringa kunan bakin wake kuma marasa hankali sai a kira wa inda mutane mujahidun masu neman haƙƙi yanzu inda su ne inda su ne abinda fir'auna ya yi abinda fir'auna ya yi, yana yanka jarirai din nan na rantsi da Allah za a samu wasu malamai za su ta hudu ba hudu ba hudu ba cewa ko za mu kare ne ba za mu yadda a ringa yanka jarirai ba ba za mu yadda a karar da mu ba an gani za su fito a yi ta ƙunan bakin wake maimakon musulmi su samu sauki sai ya zama to bala'i sai ya ƙari ga musulmi duk inda kaga ana ba da fatawa na ƙunan bakin wake to musulmi sun kai intaha wajen rauni Ana a nan wajen malaman sunna suka ba da fatawa ku yi aiki da irin usulubin da annabi musa ya yi amfani da shi ga fir'auna ku yi aiki da irin haƙurin da manzan allah ya yi a makka shekara goma sha uku ana azabtar da musulmi akan tauhidi amma manzan allah bai ce a ɗauki makami ba manzan allah bai ce a yi ƙuna bakin wace ba a lokacin da azaba ya yi yawa sai aka ce musulmi su yi hijira zuwa habasha hijiran farko daga baya aka zo aka ba da dama a yi hijira zuwa madina an gane ko sai da musulunci ya yi ƙarfi musulmi suka yi ƙarfi sannan sai allah ta'ala ya ba da dama da kafirci ya kai inta sai allah ya ce inna allaha yudafi'u anil lazina amanu inna allaha la yuhibbu mai inna allaha la yuhibbu man kana khawanan kafura inna kunna allaha la yuhibbu kulla kawanin kafur an gane inna allaha yudafi'u anil ladzina amanu lalle Allah zai ba da kariya ga wanda suka yi imani inna allaha la yuhibbu kulla kawanin kafur lalle Allah baya son duk wani mai yaudara mai yawan kafirci sai ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu lalle an ba da izini ga wa'annan wanda ake yatsan su cewa fa su mai da martani su rama saboda an daɗe ana zaluntar su wa inna allaha ala nasrihim kadir kuma lalle Allah akan taimakon su mai iko ne shi su wane ne wa'annan sai Allah ya ce allazina ukhrijum min diyarihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah su ne wa'anda aka fitar da su daga gidajensu ba tare da haƙƙi ba face dan sun ce Allah shine ubangijinsu babu wani laifin da suka yi in har akwai laifin da suka yi kawai sun ce da Allah amma aka kore su daga gidajensu an kashe na kashewa an kwace musu dukiyoyi lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humul sadiqun kun gano wannan kai ku duba rayuwar annabi Musa da Fir'auna shekara nawa aka yi ana yanka jarirai shekara nawa aka yi ana bautar da bani isra'il wani mataki annabi musa ya ɗauka kuna bakin wake da kundin bala wani mataki ista'inu billahi wasbiru da zaran mabiyansa sun taso saboda ya an san ƙarfin gwamnati wasu na cewa gwamnati wani lokaci ko aljani tsoron yake shi za a ga mutum zai ga kamar in yi ce zai dauki makami kamar nan da sati ɗaya ya samu nasara sai yaƙi ya zo ya buge a shekara talatin arba'in ana yi an gane musamman in ya zama to gwamnati na da ƙarfi to kun gani annabi musa da ya hararo irin ƙarfin fir'auna shawara ya ba bani isra'il ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi haƙuri an gane ku yi haƙuri a wajen biyayya ga Allah ku yi haƙuri a wajen lisantar safan Allah ku yi haƙuri ku rungumi ƙaddara shine nau'in haƙuri guda uku as-sabru ala da'atillah as-sabru amma asilla, sannan as-sabru ala aqdarillah Hmm? shi ku ta hakuri? innal arda lillah wannan ƙasa wanda fir'auna ke takama da ita na Allah ne yuri su ha man yasha'u min ibadi yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa sai ce wal aqibatu lil muttaqin karshen al'amari zai koma gare ku ne in kun yi alƙawari in kun yi hakuri nan gaba ku za ku gaji shin da suka fi magana annabi Musa sun samu nasara ko ba su samu ba da sun tsaya kundin bala da kunan bakin wake da zafin kai da yaya da ba za a samu nasara ba da suka yi hakuri sai Allah ya ce wa aurasnal qauman zina kanu yustad'afun sai muka gadar ma mutanen da ya kasance ana raunanar da su ana kashe yaran su maza ana ana ana rayar da mata ana bautar da su muka gadar da su ne masharik al gabashin ƙasa wa magaribaha da yammacinta allati barakna fiha wacce muka sanya albarka a cikinta duk garuruwan fir'auna na sai gashi Allah ya zo ya mai ya gadan bani Isra'il wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Isra'il bima sabaru sai kalmar ubangijin ta kyakkyawa na alƙawarin da Allah ya musu sai ya tabbata ga bani Isra'il saboda hakurin da suka yi amma da ba su yi hakuri ba fa da ba su samu nasara ba an gane wannan ko in ka ga malaman sunna suna cewa ai hakuri to wannan shawara da suka baku shine shawaran da ya fi kowane shawara in kun bi malaman sururiya in kun bi yan khawarij yan zafin kai wanda ba za su kai ku zuwa ga ko'ina ba sai zuwa ga danyen aiki wanda zai janyo wa musulunci na dama an gane wannan ko wala qad auhayna ila musa Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi musa an asiri bi ibadi cewa ka yi tafiyar dare da bayina fadrib lahum tariqan fil bahr ka sanya musu hanya a cikin teku in ka je ka buga sanda a cikin teku za ka samu hanya wanda yake ya basan busasshe teku zai koma in ka buga sanda buga sanda a wajen tekun zai koma hanya busashe. an gani wanda dan adam da teku ne ba wanda dan adam ba zai iya takawa ba amma in annabi Musa ya buga wannan sanda tekun zai koma busasshe wanda banu Isra'il za su iya takawa su wuce la kafu darkan wala ta sha. wanda ba za ka ji tsoron rizka ba ko kuma ba za ka ji tsoron ainihin azabar fir'auna ba an gane ai la kafu darkan min fir'aun wala ta sha garkan min al ai ba za ka ji tsoron kaka ji tsoron riska daga fir'auna kuma kakka ji tsoron nutsewa daga teku an gane wannan ko shine abin da Allah ya gaya wa Allah Musa in dai ka riga ka buga wannan sandan kawai ka taka wannan busasshen kasa sun kwanciya hankali ba maganar tsoro na'am فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى فأتبع فرعون بجنوده sai fir'auna da gari ya waye sai aka ga bani isra'il gaba ɗaya sun watsi babu su sai fir'auna ya fahimci ba lalle annabi musa ya kwashi bani isra'il ya gudu da su sai fir'auna ya gaya wa fadawansa da shi da fadawansa sai suka bi ainihin fir'aun suka ba annabi musa suka bi su shi fir'auna fagashiyahu min al-yammi ma gashiyahu anan sai abin da ya lullube su daga cikin teku ya lullube su kaga anan an faɗi kalma ne a dunkule kawai abin da ake kira al-ijaz anan kawai kaga fir'auna ya da shi da sojojinsa sun ba annabi Musa da suka abu nan Musa mai ya faru ai abubuwa da yawa sun faru to shine Allah ta'ala a wata aya sai Allah yake cewa wa auhayna ila Musa an asir bi ibadi innakum mutaba'un Allah yake mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa kayi tafiyar dare da bayina lalle kuka yi tafiyar dare lalle fa za a bi ku waye zai bi su fir'auna fa arsala fir'aunu fil madaini hashiri sai fir'auna ya aika da ainihin runduna a cikin birane a je a kirawo rundunar sojoji a kawo manya-manyan sojoji a cikin birane a kirawo su a je a kamo annabi musa da bani isra'il sai fir'auna ke cewa inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa'annan banu isra'il din ba wasu 'yan jama'a ne tsararu ya za a yi jama'a tsararu su rinka mana cikas baki hmm? wasu yan jama'a tsararru baki su kawo mana cikas lalle za mu yi maganin jama'a ne tsararru baki ne suna so ku ba su dama su bar kasan kun hana me ya sanya ba su ba su dama su bar kasan saboda suna fa'idantuwa da su saboda suna bautar da su an gani inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa na lana laga'izun wa'annan wasu 'yan jama'a ne kaɗan kuma lallai suna ɓata mana rai annabi musa da mutane suna ɓata mana rai ba wai annabi musa ya rasa wanda zai yi wa'azi akan tauhidi wanda ni ji fir'auna sannan kuma ya zo ya ce wai in saki bani isra'il kana in azabtar da su wa inna la jami'un hazirun Lallai mu gaba ɗaya muna taka tsantsan dukkan su gaba ɗaya fa akhrajnahum min jannati wa uyun to Allah da ya kaddara fir'auna zai halaka sai Allah ya tattaro su gaba daya dan kada halakan ya tabbata a cikin garin sai Allah ya fitar da fir'auna Allah ke sai muka fitar da su da fadawan daga wayannan gonakai da wayannan maremari ga gonakai ga maremari mabubbuga ruwa masu kyau Allah sai ya fitar da fir'auna daga wannan garin wa kunuzin wa maqamin karim da taskoki da wani matsayi wanda yake mai daraja ga manya-manyan gine-gine ga ainihin gonakai ga kaza ga kaza eh? kazalika wa auratna ha bani isra'il haka abin ya kasance bayan mun fitar da su muka zo muka halakar da fir'auna sai muka zo muka gadar ma bani isra'il wannan abin da fir'auna ke takama da shi an gane wannan aiki to ne abin da Allah yake magana a wajen bayan annabi Musa ya fitar da bani Isra'il ai shi Fir'auna ya ba annabi Musa annabi Musa lokacin da ya zo ya hango lallai ga Fir'auna nan zuwa fa'ad ba ohun mashirki sai suka bi su zuwa can gabas can inda inda rana ke bullowa da suka bi su falon aljama'an annabi Musa da bani Isra'il suna gudu shi kuma Fir'auna da fadawansa da manya-manyan makamai da dawaki suna gudu suna bin annabi Musa da mutanensa to falan matara tara aljama'an ala ashabu Musa inna la mudrakun lokacin da jama'a biyu suka hadu ga bani Isra'il can nesa ga Fir'auna da fadawansa da manya-manyan makamai suna so su kama annabi Musa da bani Isra'il su halakar da su annabi Musa sai dan razana a cikin zuciyarsa sai sai sai kala asabu Musa sai su bani Isra'il mabiya annabi Musa suka ce annabi Musa ka dauki mataki ba inna la mudrakun gashi nan ba an cin mana in fir'auna ya cin mana fa ba zai yi kyau ba zai halakar da mu yanzu ya za a yi ana sai annabi Musa ce ala kalla inna ma iya rabbi hadin. yace ina fir'auna bai sai cin mana ba wallahi ai Allah ne ya bada doka mu gudu kuma Allah ne ya alƙawarin zai tsare mu ku kwantar da hankalinku ya ku bani Isra'il inna ma iya rabbi hadin. lalle tare da ni akwai ubangiji na da sannu zai zai bani kariya zai shiryar da ni zuwa ga tudun nasira an gane wannan ko nan take bayan annabi Musa ya faɗi wannan fa Haina ila Musa an idrib bi a bahr sai Allah ya ishe sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa ka ka bugi ainihin teku da sandanka wannan sandan na ka bugi teku da shi annabi Musa ko ya bi umarni nan take ya bugi teku fan falaka sai tekun nan ya tsaki fa kana kullu firqin ka daudil azim sai kowane tsagu tsage wanda ya kowane tsagu sai zama kamar wani irin katon dutse sai zama kamar irin dutsen nan mai girma wanda mutum zai taka cikin kwanciyar hankali ya wuce azulaf na sammal akari to sai muka kusantar da sauran can zuwa can zuwa yi sauran fir'auna da fir'auna ya ga bani isra'il sun taka sun wuce sai ya ɗauka shi ma zai taka sai muka kusantar da su ma mutanen fir'auna a can din su zo su ma su haukan dutsen fir'auna ya ce wa mabiyansa a hau ai wannan rafin nawa ne tunda har annabi Musa ya zo ya taka ya wuce ai wannan rafi na Misra yana karkashin mulki na ne eh, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti ai wannan rafi yana gudana duka karkashi na to kawai wa azlafna thumma al-akhirin wa an jaina musa wa mamma abu ajma'in annabi musa da bani isra'il suka taka wannan dutse suka wuce sun ma'agara kanar afari sai fir'auna da mutane suka ce mu ma mu taka suna takawa sai kuma ruwa yana komawa ruwa sai suka nitsi gaba daya sai muka nitsar da sauran gaba daya an gani sai Allah ya ce inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan akwai abin mamaki akwai mu'jiza wayannan sun taka dutse ne wayannan sun taka ya koma ruwa ba ba mamaki bane to lalle a cikin wannan akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma mafi yawan mutane ba su kasance masu imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim lalle ka mabuwayi ne ko mai rahama to kaga irin yanda Allah ya bi ya halakar da ainihin fir'auna ba tare da an yaki ba ba lalle ne wai azzalumin shugaba sai ya doki makami ya ce halakar da shi akwai hanyoyi